السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أدرسي دمك كرمت ألتف مختصر صحيح البخاري وتدريب الصريح za mu tashi darasi na ɗari da da saba'in biyu muna karatu a kitabu as-sawm babin da muka tsaya shine inda malam yake bab shahra idin la babin da yake bayanin cewa watanni biyu na idi layan kusani ba sa tawaya watanni biyu na idi shahara idin layan kusani ba sa tawaya malamai sun yi kokarin fassara wannan ma'anar layan kusani kowa ya ba da irin fahimtarsa ma'ana ya fassara gwargwadon irin fahimtarsa na wannan ah, magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lafazin shahara idin layan kusani riwaya ce ta imamu a tirmizi amma riwaya ta imam al-bukhari shine wanda malam ya kare ya ce yace annabi bakar radiyallahu ta'ala anhu daga abubakar Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kale yace shahrani la yanqusani watanni guda biyu ba sa tawaya shahra idin watanni biyu na idi ramadan wa dhulhijja ramadan da zulhijja ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sa tawaya layan kusani menene ma'anar layan kusani kamar yadda na bayyana malamai sun yi kokarin fassara me ma'anar ba sa tauyewa ko ba sa tawaya wasu malamai suka ce ai layan kusani min al'ajiri wa in naqasa fil adadi kar ku manta a baya an yi magana akan hadisin da karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaura cewa matansa wata guda da ya dawo sai ya dawo a ranar ranar da ya shiga gida sai ya shiga a ranar 29 har suke tambayar sa sai ya ma ikin Allah ai baka cika banakin wata ba baki ɗaya tamanin cewa kwanakin wata talatin ne cif sai ya ce a'a ai wata ya kazanto ashirin da tara to kaga anan suka ce layan kusani ko da an samu ragi a watan ya zama 29 ne adadinsa ba 30 ba to amma dai ladan da za a bayar lada ne na wata guda domin 29 ma wata ne cikakke wasu suka ce a ma'anar shi layan kusani la yan kusani fi amin da ainihi ma'ana a wata shekara guda daya ba sa zantowa toyayyu 29-29 su biyu in ji wasu malamai wasu ka ce ai la ya jami'ani na kisaini fi sanatin wahida fi galibin amur shi ne dai wancan a shekara daya mafi galibin al'amari ba a samun tawaya a cikinsu baki ɗayan su biyu imam sahawi allah ya masa rahama ya ce layin kusa ne fil ahkami wa in na kasa fil adadi hmm. ba sa tawaya a cikin hukunce-hukunce ko dai ashirin da tara ne ko talatin sunan shi wata hukuncin wata ake yi masa ko da an samu tawayar adadi na kwanaki ko da an samu tawayar adadi na saboda mai yace li anna fi hadihim as-siyam wa fil akhir al-hajj wannan watanni guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance su da ambato watanni ne waɗanda suke na musamman Ramadan wanda in an kammala ake yin a ah, idi da kuma zulhijja wanda a cikinsa shi ma ana yin idi saboda haka sai yake cewa saboda kasancewar waɗannan al'amura da ke cikinsu shi yasa ba sa tawaya su biyun wana in ya zanto misali an yi azumi 29 daidai ke ladansa da wanda ya azumi 31 ai layin ku zani fil aka ma'ana kuce kucen wannan shi ne zai nuna babu wani bambanci raguwa na wani adadi na kwanakin watan baya canja masa hukunci imam al-khattabi Allah ya masa rahama abu sulaiman yake la yanqusu ajr dhil hijja an ajri ramadan bi fadli al-amali al-ashr ma'ana ba a tauye ladan mutum a cikin watan ramadan ko watan zulhijja kamar yadda aka ambata a baya saboda kasancewarsu ana yin waɗannan ibadu na musamman a cikin su imam al Allah ya masa rahama yace mal hikmatu fi ma ash bi dhikr me yasa aka ware waɗannan watanni biyu aka ce shahara idin la yanqusani me yasa aka bada imam al-aini yake ta qultu nace qala al-baihaqi ya kama gana imamu al-baihaqi إنما خصهما بالذكر يتي لتعلق حكم الصوم أو الحج بهما سودا watannin guda biyu akwai alaka na abin da ya shafi aikin ah, azumin ramadana ko kuma aikin hajji a cikinsu saboda haka waɗannan watanni ne masu daraja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na bayyana cewa ladansu baya tawaya yadda za a samu lada a wata mai 30 cif haka yake a wata mai 20 da tara yake ba kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama la naktubu wala nahtubu fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi mu ba ma rubutu kuma ba ma kidaya mana wannan ababi zai magana akan wannan abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da al'umma wato ta larabawa ya ce mu mutane ne waɗanda ba mu iya karatu ko rubutu ba al'adar wato al'umma ta larabawa yake ba da labari hmm. shi yasa ma Allah yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati kaga ummiyuna wadanda ba su iya karatu da rubutu mana bai shahara a cikin su ba ba abu ne wanda yake shahararre ba a cikin su ya ka hadisin abdullahi da umar yace an ibn umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisin abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana cewa inna ummatun ummiya mu al'umma ce wacce take ummiya malam su ce ummiya daga al'ummu ne ji wasu malamai nisba ila al'um mana mu yadda ake haihuwar mu ta haihuwar mutum ya iya karatu da rubutu a ba a sai daga baya ke koya to mu al'umma ce wacce muke akan wannan asalin cewa yanda muke haka muke yanda aka haife mu haka muke ummiya la naktubu wala nahsub sai fassara ummiya ba ma rubutu ba ma kidaya asharu hakaza wa hakaza wata haka yake haka yake sai ya nuna da yatsunsa ya nuna ya nuna sannan ya ware yatsa daya zai iya zama talatin zai iya zama ashirin da tara yani maratan 29 wa maratan 30 zai iya zama wani watan ashirin da tara wani watan talatin kar manta muna karatu a kitabu a saun ana magana game da azumi sauraka wata zai iya zama wa ashirin da tara zai iya zama wa talatin shi ne hadi hikimar kawo waɗannan hadisai da malam ya kawo mana yana bayyana cewa a watan da ake wata ne wanda yake iya cika talatin ko kuma ashirin da tara a kamar yadda makaranta sai na bayan an rataya yin azumi da kuma aje azumi da abuwa guda biyu abu na farko shine ganin wata an ga wata in ya zanto watan sha'ban ya ashirin da tara a wata sai a yi ne sai a dau azumi don da ya ashirin da tara ma adadi ne na wata don kuma ba a gani ba saboda wani dalili sai a cika adadi talatin sannan ranar washe gari ɗaya kenan ga watan ramadan haka kuma shi kan shi ramadan za a yi azumi har zuwa 29 in an ga jinjirin wata kenan sai a ajiye azumi in kuma ba a gani ba saboda wani dalili sai a cika talatin to haka wannan shine abin da aka rafe hukuncin azumi a kai to shine malam ya kawo wannan hadisi mun karanta a baya fa'in in gumma alaikun fa akmilu iddata sha'ban talatin in aka samu girgije ma'ana kura ta rufe sama ko girgije ko damuna to sai a cika kwana talatin in ko an ga eh, wata da jinjirin wata a ranar ashirin da shi kenan wata ya cika kuma sabo ya ya kama to saboda haka wani abubuwa guda biyu suna da muhimmanci ne a sanin cewa an rataya hukuncin azumi akan wani abubuwa guda biyu ko dai ganin jinjirin wata ko kuma adadi ya cika a talatin sene hikimar kawo wannan hadisi bab la yataqaddamanna ramadan bi sawmi yawmin aw wala yawmayn babin da yake cewa kada mutum irga yi ramadan kada irga ya wuce ramadan da yin azumi kafin shi watan da rana ɗaya ko biyu mana yi gaggawa kenan ba ce an ga wata ba kawai ya ya wuce ya dau azumi alhali ba tabbatar da ganin wata ba sannan kwana talatin na watan shabana bai cika ba to kada ya haka ma'aikin Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ta hurairah radiyallahu anhu ya ka hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace la yataqaddamanna ahadukum ramadana kada dayan ku da dai la yataqaddamanna danun at-tawkid lalle kada dayan ku riga wato yayi rige da ramazana ya wuce wato ya yi gaggawa ya tsallake ya shiga bisau yomin awimin ya yi azumi eh, rana ɗaya kafin tabbatar da ganin wata ko rana biyu illa an ya kuna rajulun kana ya so musamman bal ya sun zalika yau sai dai ya zanto mutum ne wanda yake azumi mahu azuminsa ya ce saumahu azuminsa to fal ya sun shi kan ya yi azumi zalikal yawm a wannan rana da aka ce kada a yi shi kan zai iya yi a wani hadisi kamar yadda muka bayyana yana bayanin cewa kada mutum ya gaggawa ya riga kafin a ce an ga wata kafin a ce adadi ya cika kawai ifara azumi kada ifara azumi ya riga wato tarbar ramadana sun tun kafin ma ramadana ya shigo ya yi maza kawai karshen sha'aban kenan ashirin da bakwai ashirin da takwas domin ashirin da tara zai yi zama washe ne ƙarshen wata an ga jinjirin wata kaga ya cika kenan washe gari sai ya zama farkon ramadan to kada mutum ya riga ko da kwana ɗaya ko da kwana biyu ya yi maza ya ce shi zai fara azuminsa a'a ba a yadda ba ya yi hakan kada ya yi manzan Allah ya hana shi sallallahu alaihi wasallam sai ka illa sai dai mutumin da rajulun ya su mahu da yake azuminsa mai azumin shi ne wanda yake azumin annabi Dawud yau ya gobe ya aje ya saba ko mutumin da yake azumin litinin da alhamis ya fatsu ranar wannan 27 kuma yana zuwa azuminsa ko wanda yake azumin kafara ko azumin bakance kaga wannan duk azumi ne da wasu suna yi saboda wani dalili to in dai wannan ne sai makin Allah ce fal sun zalika to wannan kan zai iya azumi babu damuwa to me yasa aka hana wancan an hana shi ne saboda kada yayi in ji bahaushe riga malam a'a ba a yin haka abinda shari'a ta ce shi kullum ake so ka yi kuma wannan abin mamaki Allah a Qur'ani ya faɗa tilka hududullahi fala ta'taduha haka yake in Allah ya iyaka to ku tsaya iya iyakar iya iyakar kada ku ketare banu isra'ila inda suka samu matsala shine ketare iyakokin Allah mukhalafa na cewa su komai sai sun masa wato wuce gona da eh suka zama shi yasa Allah ya ban ya ahlul kitab la taghlu fi din wala taqul Allah illa al kaga la taghlu tana da gulu daga bangaren gulu shine mutum abinda ba a ce kai ba kai abinda aka tsaye da kai anan ka tsallake abinda kuma wannan shine abin da ake cewa bid'a da ga inda aka ce ka tsaya kawai sai ka tsallake ce a wai kai kana ganin ko dai dan zafin addini ko kuma dan iya yi cewa kai ai kaza ne a'a ka tsaya inda aka ce ka tsaya ba a so ka ketare iyaka to shi yasa aka iyakance cewa ka tsaya daidai iyaka inda aka ce ka tsaya ka tsaya kar ka zamo kamar ahlul kitab wadanda za a yi musu iyaka amma inda aka iyaka ne ketare iyaka. shi yasa suka shiga matsala da yawa to kai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi ana kiran mu mu mu tsaya a iya inda aka ci. kuma ana yawan nana ta wannan gurabe da yawa dan me haka Allah yake so in an ce kai kai yanzu misali kaga za mu karanta sun ma'acin musu ya ma'ilan laili kaga ce aka ilan laili to sai ma'aikin Allah sallallahu ya fassara mana ma'anar ilan laili ga abin nan kurs abin nan idan rana kwallon rana na faduwa kawai sai ne ya buɗe baki hmm. to karka ce ka yawa sai ka ga duhu yayi sai ka ga kaza a'a komai ana so ka tsaya daidai ga yi an koya ma ka tsaya iya koyawa to in kai haka kayi daidai amma dai yadda ka canja wani wata shiga ka canja wani salo to kuma ka shiga matsala wani hadisi kamar yadda aka bayyana yana bayyana karhancin cewa kada mutum ya ya riga watan ramadana ya gaggawa ya tarbi ramadana ya azumi yau a yomin kwana ɗaya ko biyu kafin a ce an ga wata kafin shekar adadin kwanaki kar ya yi haka ya zo a cikin hadisi ma karara hadisin ammar Allah ya kara masa ya ce man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim wanda ma yi azumi a ranar kokonto ranar da ba a ga wata ba mu ce an yi zan abin nan watakila an gani a wajen watakila ai kaza ne kawai ba a ce an ga wata ba adadi bai shiga wani kawai ya yi azumi to ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi Allah ya masa rama yace wal amalu ala hadha inda akthar ahli al ilm wannan shine abinda mafi yawan malamai suka tafa kai kada kai rige ka ce zaka yi azumi alhali ba a tabbatar da ganin wata ba kwana ɗaya ko biyu yace aktsaru ahli al ilm ra'ayin su kenan saboda wannan hadisin da makaranta sai dai azumi ne da kake na wanda shari'a ta baka dama wannan illa rajul yasu musamman azumin bakance azumin kafara azumin za to wannan kankana iya yi amma yi niyya da cewa ramadana za ka tarba alhali ba a ce an ga wata ba to an hana an gane ko an hana yin haka an hana yin haka باب قول الله عز وجل باب da yake bayani game da fadin Allah وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن babin da yake bayani fadin Allah tabaraka wa ta'ala uhilla lakum an halatta muku lailatul min daren azumi daren da kuke azumi arrafatu ila nisaikum mana kusantar iyalanku hunna libasul lakum su matan nan naku wato iyalanku kamar lillibi suke a gare ku kamar tuba ne gare ku wa'antun antum libasul ko kuma kamar tufa kuke gare su wato wannan babin yana bayani ne akan abin da ya shafi yadda da ake azumi kafin saukar wannan ayar kafin saukar wannan ayar shi yasa zai kama na hadisi na albara wanda yake bayani akan wani daga cikin sahabbai abin da ya same shi abin da ya samu wannan sahabi kuma nafsin irin wannan ya samu wannan khattab Allah ya kara masa yadda cewa da farko kafin a ma'ana tsari na azumi da Allah ya shar'anta cewa idan mutum bayan an sha ruwa sai ya yi bacci ko kuma a ma'ana kafin fito alfajir ke ya yi bacci to ko da bai ci wani abinci ba ko da bai sha ruwa ba ko da yana da bukatar wani bai yi ba to halas inda ya yi bacci shi kenan sai gobe kuma sai gobe ba batun kenan sahur eh ba sahur babu sai azarci to sahabbai wannan ya musu kunci sai wasu suka yi abin nan wato bayan an yi bacci kamar yadda hadisin umar ya nuna sai kusanci iyalinsa bayan ta yi bacci to wannan sai ayar nan ta sauka Allah ya ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa sai ce shi ruwan nan. to wani ayar sai ta yi nasarin wancan hukunci na cewa babu batun ko an kai bacci shi shikenan ba sauran cin abinci sai gobe kuma rana ta fadi to shine malam ya kawo wannan hadisin na bara yace an al-bara radiyallahu ta'ala anhu daga bara dan azib Allah kara masa yadda kala yace kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulun sa'iman sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance farkon da aka shar'anta azumi aka wajabta azumin ramadana yaushe aka wajabta azumin ramadana a shekara ta nawa ba zan tambayi malam muhammadu a shekara ta biyu to wani ya riga ya ambata a shekara ta biyu aka shar'anta dama na ce ba zan tambayi malam muhammadu kuma ga wani ma ya riga ya ya ce a shekara ta biyu aka shar'anta azumi to saboda haka lokacin da aka shar'anta idza kana rajulu sa'iman fa hadar al-iftar in mutum ya azumi sai aka zo shan ruwa fa nama qabla an yuftir sai wani uzuri ya sa yayi bacci bai ci abinci ba to lam yakul laylata shikenan ba shi ba cin abinci kuma wala yawmahu hatta yumsi daga wannan baccin har kuma gobe sai rana ta kuma faduwa wa ina kai min sarma sarma firma sai wani sahabi kai dan firma al-ansari kana sa'iman ya azumi ya kasance ya azumi falamma hadha al-iftar atamra'atuhu fa qala laha da aka zo shan ruwa sai ya zo wajen matarsa fa qala yace ni ta inda ke ta'am me aka shirya mana rubuta baki na shan ruwa qalat la tace yi hakuri ban shirya komai ba walakin an talifa atlubu laka yi hakuri zan je in nemo maka ai ba komai a gidan ba komai a gidan ka yi hakuri sai dai in fita a je a nemo a makota a nemo a wajen yanwa a nemo in an samu shi kenan falon ma al-iftar ta fita ta je ta nemo abinci an taliko fa atlubu laka wa kana yawmuhu amal kuma ya yi ni yana aiki yana kai kawo yana aiki to ya ta fita nema fa galabatu aina sai bacci ya dauke ya gaji fajatun ratu sai gashi ta zo da abin bude baki wa ra'atuhu sai ta ga falamma ra ta ga yi bacci kalat khaybatan lak ta ce kai asara ta shafe ka kwa zaka shafiya eh khaybatan lak asara ta shafe ka fada matsala khaybatan lak gashi an yana ana hidimar ayyuka kai kawo gashi kuma ba a bude baki ba yanzu aka je aka samu subhanallah yanzu a zamanin nan ana ko da ke ba a rasa ku a nan a ce an sha ruwa wani a gidan ba abin da za a sha ruwa ana iya samu Allahu akbar kaga ko lalle akwai damuwa a ce mutum ya azumi kuma an zo bude baki ba komai a gida ai shi nake tunani kamar yadda a zamanin nan zai wahala je a ce da dai azumi ka to to wannan dai wannan dai a zamanin gashi an zo shan ruwa kuma babu abin bude baki ta je nemowa matar kuma yayi bacci ta ce khaybatan lak falamman tasafa an-nahar hakan ko bai sha bai ci abinci ba tunda ai abin nan kaida ke dokar to saboda haka haka yi wayi gari kuma gobe dole za a fita a je nema falamman tasafa an-nahar rana na raba tsakiya gushe alai sai ba su so manni fa zukira zalika lin nabi sallallahu sai maza a kai wa manzon Allah labari sallallahu alaihi cewa ga halin da sirma yake kai sai sirma ana kai labari sai Allah ya saukar da wannan aya ta rahusa fa nazalat hadhihi al-aya uhilla lakum laylatas siyami الرفث إلى نسائكم هل هو عند الله ya وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم min الأبيض من min الأسود sun ma ثم أتموا الصيام sai aka ba da rangwami sai aka ɗauke wancan dokar aka yi nas na wancan dokar hukuncin aka shafe daga mai wahala zuwa wanda yake mai sauki shi ne an nas ɗin ba nas min ayatin aunin siya na shiga da min ha au mithliha sai Allah ya yi rangwame da rahamarsa sai aka ɗauke wancan dokar fafari obi hafar farhan da mu ma wallahi mun ji daɗi ba su kadai ba sauran mamunin ne ma ai kaga mu ma wallahi mun ji daɗi saboda wannan hukuncin in yana nan akwai wahala akwai wahala ko ya ka kuskure to shi kenan kai bacci ce kuma gobe da faduwar rana to amma Allah cikin rahamarsa sai ya ɗauke ya canja daga wannan zuwa abin da yake akhaf minhu wanda ya fi sauki aka saukar da wannan aya fafarihu biha farhan shadidan suka yi fara'a suka yi murna farahan shadidan wa nazalat kuma dai aya ta sauka kulu wa sharabu har zuwa karshen aya 187 zuwa wannan aya ta ayatul bakara to wannan hadisi kamar yadda muka gani yana bayani ne game da yadda aka shafe wannan hukuncin yana magana akan da yadda wannan hukuncin yake da farko kuma da abinda ya biyo baya malamai suna cewa an shar'anta azumi kamar ragowar abin nan a mafi yawa daga cikin dokoki akan shar'anta su bitadarrus ko bitadrij wato mataki mata wannan kuma yana cikin abin da Allah ya yi rahama ga wannan al'umma ba lokaci guda ba da umarni da hani mafi yawa ba lokaci ɗaya ka ce kas ba a'a an an bi matakai wannan kuma yana daga cikin abin da yake na rahamar Allah domin tausasa wa mutanen da sauƙaƙa musu tunda ai ba su saba ba sai aka bi su sannu sannu azumi da farko wannan shine hukuncin wannan shine hukuncin na farko cewa abin nan mataki na farko babu a mataki na farko an yarje wa ma mutum yi ne matakan azumi din cewa in ma ba zai yi azumin ba kawai ya ciyar wa na ladina yutiqunahu ba amu miskin hmm. kawai in ma mutum ba zai iya zan bai tsayar matakin farko kenan an farlanta azumi amma sai aka ce wanda ya ga yana da wahala ba zai iya ba sai zikir kyar kenan kuma wannan kaga wa alal ladina yutiquna ba ware ba kawai duk wanda ba zai iya ba in yaji kawai shi ba zai iya ba to ya ciyar kawai ta daga baya sai aka goge wannan da hukuncin da ya biyo baya فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر إذا أن دوكي وانشان نتوى كبادة فدية sai ya zamto ya takaita ne akan waɗanda suke da larura ko dai tsufa wanda ba za su iya ba ko kuma larura ciwon da ba za su iya ba su kan hukuncin yana nan a kansu hadisi ya tabbata wa allazina yutiquna a sheikh al-kabir wanda ya tsufa sosai tukub da kuma dattijuwa da kuma wanda yake da larura wanda ba zai iya azumi ba an yafe masa amma wanda zai iya fa wa anta mu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta kace ku yi azumin shi ya alkhair ku yi azumin aka shar'anta to kuma a mataki na biyun kuyi azumin shi ne da wannan dokar na cewa in rana ta fadi ka sha ruwa kai bacci khalas an gama cin abinci ko kana da bukata baka biya ba an gama shi kenan to amma idan baka yi bacci ba sai ka yi ta bukatar ka kana shi kana yin bacci sai gobe kuma da faduwar Ka kaga wanda yake da matsalar abin da bai da hakuri sai ya zauna ya ta jira ya ta ce har kafin bacci ya saboda in ya kwanta salat sai kuma gobe to daga nan kuma shine wannan hadisi da aka bamu labari cewa Allah ya saukar da wannan aya ta nan gwami aka ce yanzu kwa iya ci ku sha har kafin fitowa alfajir har kafin to alfajir shine dai babi kuma na gaba bab qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu fadin Allah tabaraka wa ta'ala ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har al-khayt al-abyad farin zare ya tabayyana lakum ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga bakin zare ku iya tantancewa min al-fajr na daga al-fajr a wannan babi kamar yadda kuka gani wa kulu washrabu yana magana ne akan wato iyakar lokacin da aka bada dama tunda yanzu an ce kwa iya ce daga faduwar rana har kuma yaushe har kuma fitowar alfajir daga nan kuma sai a kane azumi nan yake farawa ba za kuma a ci gaba da cin abinci ba za a ci gaba da cin abinci ba to ta yaya za a tantance to cewa lokacin cin abinci ya tsaya ya dakata shine a iya bambance tsakanin alkhaitul abyadu min alkhaitul aswad min alfajr to amma menene khait al-abyad da kuma khait al-aswad to shine hadisin zai bayani shine hadisin zai bayani malamin suna cewa da farko lokacin da aka saukar da aya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iya nan aka tsaya to mutane suke cewa a iya fahimta suke nan ah, ka aje zare baki da fari ake nufi sai ka yi ta cin abincinka kana kallon sama har lokacin da gari tun da su kasan ba da fitullu a zamani in yi hasken da za ka iya gane wannan fari na baki ne ta yanzu za ka dakata gaba da ta ya fahimta su ya ta bayyana da kuma alkhaifin abyadu min alkhaytul aswadi min alfari sai aka da sai Allah ya saukar da cikon ayar domin mai mutane su fahimta sai ce min alfajiri abinda ake nufi da alkhaifin abyad da alkhaifin aswadi ne mai. na fitowar alfajir na fitowar alfajir daga nan kuma tun matin mu asiyama ila al-layl to mala yaka hadisin adi dan hatim radiyallahu anhu yace an adi ibn hatim radiyallahu anhu daga adi dan hatim Allah ya kara masa yarda qala yace lamma nazalat yayin da aya ta sauka hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amadtu ila iqal aswad sai na nemo na nufi inda ake da wato abin nan da bai bai qal baki wa ila qal al-abyad da fari faj'altuhu ma tahta usadati na sanya karkashin matashin kai faj'altu anzuru fil layli saboda haka sai na in daga matashin in gani in maida in aje cikin dare fala yastabinu ni in na daga sai in ga ban gane baki da farin ban gane bambancin ba sai in maida in kwanciya ta fagadautu haka na yi ta yi kuma zan ci gaba da cin abinci na har sai lokacin da in na gane bambancin fari da bakin tukun sai in daina ci amma sai na ji wani abu a raina fagadautu ila ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika la sai na ji wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ni ba wannan ayar ga yadda na fahimta aje zare nake ko igiya baka da fara sai rika a karkashin filo na matashin kai ina dagawa ina dubawa har ina cin abinci na har kuma sai lokacin da na iya bambance tsakanin fari da baki to sai in daina cin abinci sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya fa kala yace ma zalika sawadul layli wa bayad anna nahar ai bawon Allah ba haka ake nufi ba abinda ake nufi sawadul layli bakin ma'ana duhun dare wa bayad anna nahar da hasken yini hasken fito albashi ake nufi ka iya gane ma'ana wa alfajir a cikin duhun dare tunda zai hudo ne wato haske ne miƙaƙƙe zai hudo ya rasu cikin wannan duhu to wannan ake nufi shi shine a ƙarshen lokacin da aka ce a ci abinci sai aka bayyana masa hikimar abin da ake nufi a cikin wannan ayar in ka duba wannan babin yana bayani game da fassarar wannan ayar cewa ga yadda ma'aikin Allah sai ta mai fassara ta shine mai da ya bayyana wannan sabin cewa ga abin da ake nufi shine mai bayar, a sawad al mai min bayaz na? ma'ana hasken abin nan hasken abin nan hasken alfijir da zai keto duhun dare shi ake nufi hasken alfajir da zai keto duhun dare shi ake nufi da alkhair al da kuma alkhair al-aswad shi ne duhun dare al'abiyar ne wannan alfini zai keto ya raso cikin duhun dare shi ake wannan yake nuna maka kamar yadda muke ta faɗa kuma abu ne wanda yake tabbatar a musulunci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin shari'a in Qur'ani yazo shi kuma sai ya fassara ya bayani to yanzu maganar da muke ma hatta a fahimtar su larabawa ne kuma larabawa na asali ba wai larabawa wanda daga baya ba domin su ne suka gaji asalin larabci din kafin a zo su cuɗanya da wasu mutane da a zamanin ma'aiki salama ba a buɗe wasu garuruwan da yake ba na larabci laraba ne har ya koma ga Allah iya musulunci a yankin laraba ne kan kenan yanzu batun cewa batun an saukar da Qur'ani da larabci ba wannan magana ake ba a'a wani irin larabci larabci na shari'a larabci wanda Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah yayi bayani sallallahu alaihi wasallam amma ba larabci ne irin larabci ordinary larabci da kowa zai iya karanta a bayanta a'a larabci ne na shari'a larabci ne na addini wanda ake bukatar bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi bayanin kuma wannan abu ne sananne duk wanda ya ja mukabara yayi ma'ana yayi girman kai ne da kuma kin gaskiya kin gaskiya shi yasa ma za ga masu cewa a su Qur'ani kadai ne za ga suna cikin rudani da bata wanda yake mabayyani rudani da bata wanda yake mabayyani me bata mabayyani shine ga abu a filin mutum yana gani amma da yake makanta ta bata ta rufe masa ido sai ya kasa gane yanzu misali Allah ta'ala yace ya ambaci sallah cikin alqur'ani amma ba irin wannan da ake fuskanta jibla ta bahaushe a fuskanci gabas a doka a irin koyi a yi sujjada ba ita ba da yake khudh min amwalihim sadaqatan saytami tutahhirhum wa tuzakkihim biha saytami wa salli alaihim inna salataka kuma yace inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi yanzu wannan inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ita ce dai a can fa inna salataka ita ce sallar dai domin ai salati asalin kalmar dai salati anan ita ce a can kuma ita ce aqimu salata a can du ita ce a kowane da ma'anarsa a bigiran kowane da ma'anarsa so ba wai magana ce kawai don ka iya larabci musamman ma in ana magana ma misali ni abin da yake kara mun jima ba ajame wanda larabcin ma bai iya ba asira larabcin na tukun bai ma kware da larabcin shi ba kai subhanallah amma wai duk da haka zai yi inkari wai kawai shi yanzu zai fassara qur'ani shi ba ajame ya ma gane sirrin dan larabcin qur'ani amma manzon Allah shi ba zai fassara ba sallallahu alaihi wasallam bai yadda fasara fassara annabi ba sai annabi a bai yadda ba amma shi fa ba ajaman kinni ji malam shine wayan zai zo ce wai zai fassara qur'an amma bai yadda da fassara ma'aiki sara wanda shi aka sauko qur'anin wahayi bai yadda da nashi fassara ba aka ce annabi ya fassara shi a ban yadda ba to shi kuma zai zo ya fassara nashi so so ke ka yadda ka ji abin mamaki to zuga sahabi larabe amma bai gane ba hatta ya tabayyana lakumul khayt ay larabci ne al abyad min khayt al sai aka ce min al fajr bai gane ba cewa abin da ake nufi ketowar far hasken alfijir a cikin duhun dare ake nufi wannan abu ne da yake bukatar fassara wadda ta shari'a larabci ne amma yana bukatar gashi ya dauki igiya biyu ya aje yana sai gari ya haske tukun ya yarda da cewa saboda abin da ya fahimta aka ce ba haka bane kuma da yawa ana kawo misali na cewa sabbai suna tambaya mai aya take nufi kaza manzo Allah ya musu bayani sallallahu alaihi wasallam to idan mutum yace a shi bai yadda da fassara ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba tashi kawai zai abin nan to me yake nufi kenan ya fi ma'aiki ganewa kenan in a larabcin ne ma yanzu na shi ya fi na abin nan zamanin ma'aiki sa sallama duk larabcin na kurunin faddala karni daya biyu uku ya fi su larabci ya fi su gane duk wanda ya fassara ba ta shi bai da amma shi zai yi nashi ba ajali baki abin mamaki sannan idan ka aje wannan kuma a gefe ka dawo ka kalli shi wannan ɗin da yake cewa ba zai yarda da fassara annabu ba sai ka ce me yasa sai ce ai ban yarda da wanda suka kawo bane to baka yarda su ba to amma Allah ya gafarta wala ai ga kuma Qur'ani a hannunka shi ko waye kama wadannan mutanen ne su ne Al-Qur'ani nan da ya zo hannunka ai ba ta sauka ma kai daga kama aka kane kanuka a yanda hadisin nan ya zo haka ƙur'anin yazo riwaya ce manzala ta ta ya karantar da sahabbai sahabbai su karantar da a zamanin sai na Abubakar sai na Umar ya bada shawara an je yaki ana kashe sahabbai ya ya rasulullah ana kashe abin nan mahaddatar Qur'ani mu rubuta kar ya zama a waye gari ana ta mutuwa ya ce a ni annabi bai rubuta ba zan rubuta ce ai in an rubuta ai a zamanin annabin an rubuta ga wani ga wani ga ga a rubuce kawai hadda zuwa ne a rubutu daban daban daban suke a rubuce a wasu ya ce shi kenan aka yi ijma'i sabbai sai da abubakar ya ji a ran to babu komai suka suka rubuta shi ne dai fa wannan ika wannan ika a zo a karanta aka rubuce shi a ƙur'ani aka yi almari shi a gani ba zamanin ba aka rubuce ƙur'anin ba bayan ma aiki ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ƙur'anin nan shine wanda aka ɗauka wanda suka biyo baya suka karba wanda suka biyo ba kuma nafsin dariƙar da aka rubuta Qur'anin hanyar da aka ka Qur'an shine da hanyar da aka hadisi an kace wannan kani ban yadda ba to su ne dai suka kama Qur'ani in baka yadda da wannan ba wannan ma wa tali ba za ka yadda da shi to kuma sai me an gama ba addini ba addini ko kuma sai ki a'a ni tawo fahimta kadai ne yadda ban yadda da kowa ba in ji wa ai Allah cewa yi a kawo ayoyi duka duka duka Qur'ani eh to mun yarda kai ya fahimta kake to yanzu adadin mutane so kake kowa ya fahimta da tashi fahimta wai fahimta ba dai take ba kowa kenan ya fahimta sa adadin yanzu muna da mutum biliyan biyu musulmi to biliyan biyu nan duk su fahimta kowa a matsayinsa na shi ɗaya ya karanta ya fahimta fahimtarsa to ko mutane ne suke gane Qur'ani suke da lalacin su fahimci ahkam na shari'a ma'ana abubuwan da Qur'ani ke kunshe yanzu a cikin musulmi misali adadinsu ya kai kashi ɗaya wanda za su iya karanta Qur'ani su fassara abin da yake dauke da shi na ma'ana a dalilin musulmin duniya bai ku kashi ɗaya wanda za su iya daukan Qur'ani su karanta su su bayyana fassara su bayyana ma'anonin su bayyana abin da yake cikin shi mutum to shi kenan kenan su banda su kenan yayin kuma sai wani ya fahimtar da su to wa zai fahimtar ka ce kai baka yarda da fahimtar wani ba to kuma ka ce a wani kai ya dauki fahimtar ka an ga haka ai baka yi adalci ba yanzu kai ka mai da matsayin ka shine matsayi na abin nan amma baka yi da matsayin kowa ba sai kai ta mamaki wannan hakikanin gaskiya batan a fili yake batan su a fili yake ma'ana batan irin waɗannan mutanen da suke suke suke wannan da'awa shi yasa su duk a wata da'awar ma da ake yi zaga sun fi kowa bata sun fi kowa shi yasa a ƙarshe zaka tada su ma ba su addini kwata-kwata domin duk addinin da annabi sallallahu asal mai ya zo da shi ake bai su ba sa yi bal ma aka ci suke aka ci suke ko kuma su zamo abin ababan ababan abin nan a dariya ya ce bai jira addini ba kuma gashi ne ya ce ah, sami Allah wa Allah ga ila sami Allah wa alqur'ani babu babu sami Allah wa alqur'ani kowa ya ga ma alqur'ani cewa sallan magariba uku ce kuma a raka farko za a karanta fatiha da sura a bayyana raka a ɗaya da ta biyu ta uku kuma a karanta fatiha kadai wa ya gaya ma kuma me yasa kake wannan ai yani tala'u ne wargi ne wannan rashin kunya ne wannan a ah, ka ce baka yi da Qur'ani duk wannan babu a Qur'ani to me me kake bauta ko ko yaudara mutane kake a mai yaudari ba addinin kake ba yaudara munafiki ne kake shi yasa wani daga cikin ya yace kai wani dun munafikai ne duk masu kallon gabar din nan suna duka munafikai ne ba inda aka ce ai wannan wai magaraba uku ba biyu a bayyana abu babu wannan magana ko ba wanda yake ai fatiha da sura ba wanda yake ai subhana rabbiyal azim ba wanda yake ai sallallahu ba wanda yake abin ai sallama duk ina ce a qur'ani babu to a ƙarshe me za a yi kenan a daina a daina complete sannan zakka me zakka su fassara me ma'anar zakka a shari'a ai zakka sadaka ce domin Allah ya kira ta wani wajen sadaka khudh min amwalihim sadaqatan shikenan wace iri a'a ko kwandala ɗaya kake da ita dole ne ka ba tunda Allah ya wajabta ba da zakar. Eh, wajibi ne ma yi eh, Allah wajibi ne dan ya ce aqimu salatu wa atu to me za a ba zakar? babu nisabi babu adadi to wani yau irin dukiya in kana takalma Allah gafa ta malam guda uku ka je ka bada daya da shi shiwa dukiya ce kada da hula uku ka je ka a to ai ka ce a bada sadaka ta me nawa za a bada kuma yaushe za a bada kullum in ka je kasuwa ka dawo sai ka yi zakka ko an ce sau ɗaya a shekara in kana tsaba kuɗi ai abin ba zai wallahi ba za ba sa yin addini kwata kwata shi yasa a ƙarshe irin wayannan suka zama wayannan da ake cewa digawa din sai kawai iya za su biya bakin kuma ba komai na addini ba komai na ba sallah ba azumi ba zakka ba ko ba sannan ce ai aure ko wa abin nan wa atun nisa'a sadaqatihinna nahla za a ba su me sadaqatihinna nahla me wa atuhunna ujurahunna shine nan a can ma shine ko wani abu ne daban domin al'ajiru lada ne a larabcin zaka fasa kaman ko da ne mutum imajin zaka baya shi ajir shine ajir shine dai ko kuma wani abin ne wannan da wancan ɗaya ne ko daban ne in an zo kuma ya ake bada sadakin wa zai bada wa za a bawa ko maza za ku ba mata kenan ba yanzu sun an zo kawai za ka ganta a titi ne ka ce zo an shi zarka ina son kishi kenan abin nan abin nan ajir lada ya za a yi aure ya za a zauna ya zamanta kewa complete ba za a addini ba a wayan na mutane duk inda ka tabo wani abu na addini babu shi shi yasa wani yake ban labari da muka je Nijar wani malami da ake ake ake fadakar da mutane kai sai Allah gafarta wala ai ba bukata aya ko hadisi ana sai ya aka yi yace ai wani ne mai irin wannan akidar ubansa ya mutu sai wai ya zo wajen wai wai ubansa ya mutu aka ce a mai ai babu a ƙur'ani ba ce an ce a yi sallah ne ba an ce a wanke ta je kawai ka tona ka haka ka tarwade shi wa menene ayar abin nan amma a'a amma dai aya ta amma sun ma'amatahu fa akbarahu ai akbarahu abin ne shi kenan ko kabir kawai ka je ku tona ku haka Yake tun da safa aka yi abin ko da yamma aka washe gari aka abin nan yana yar da dole shi kuma so yake yi masa irin na musulmi normal yace wallahi ba za a yi ba ka je ka sun ma amma ta ufa a kabarin ka je ka tura haka tun da aiba nan kabari haka ka turbe ya sai ta zai yace ya je ya dawo ya ce mu ba babu a qur'ani ya zo ce wallahi ya tuba wallahi ya tuba dan Allah aje ba kai yayi wari dan Allah ya ce a'a sai in ka dawo musulunci irin na musulmi wuce wallahi ya tuba ya dawo wallahi aka aka ya ce a ƙarshe ka ce to shikenan tun da ka tuba bari a je wannan bawan Allah a je a yi amma za mu masa da musulmi mu yadda musulmi ya yadda wallahi aka je a yi wanka a sa likkaba ne a nade a je a yi masa sallah a yi kabbara hudu a yi masa addu'a a je a haƙa rami a juya ya fuskanci ka za a yi na san duk wannan babu dai a Qur'ani amma ya yadda yanzu ai to ka ba uban shi wani to saboda haka a ƙarshe in dai aka ce wannan aƙida ce wallahi za a waye gari babu musulunci complete kuma ai ga zahiri muna gani bai da aiki wannan eh, da ake tace tibirin sai yaban nasara da kirista dama abi yana abin nan rarage yana yana abin saboda haka a ƙarshe za ka ga aƙidar ba inda aka sa gaba a cikin to saboda haka lalle in za ka yi musulunci sai ka bi fassarar manzan Allah ta sai ka bi koyarwa annabi ta domin Allah ya danka masa amana ta isar da sakon da kuma bayanin sakon da kuma bayanin abin da yake cikin sakon yanzu kaga shi dai aya ta sauka amma sahabi balarabe bai gane ta ba sai da yake tambaya sai ka ce ga ma'anarta ga yadda ta ce to kaga anan ne sai ya gane ashe ba haka kawai larabci ne zaka kalle shi ka ce a'a sai an nuna maka ga abin da ake nufi a ciki sannan kuma sai ka aiki wajen na ma annabi sallallahu alaihi wasallam dole in kana son kai musulunci sai ka hada alkur'ani da koyarwa manzon Allah sallallahu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sahabi sai aka bayyana masa cewa ga ma'anar wannan tafsirin wannan aya kuma wannan yake nuna maka a cikin Qur'ani dole dama Allah ya bayyana cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai ce wa ukharu mutashabi akwai waɗanda suke bukatar sai amma bayani ko kai balarabe ne ba za ka gane ba saboda suna da rikitarwa kana bukatar a fahimtar da kai kaga wannan ya nuna cewa akwai dole ka je ka nemi karatu a wajen wanda suka karatu domin a nuna maka ma'ana na wasu ayoyin Qur'ani da kuma abin da yake na shari'a ta musulunci kuma a wannan ayar kaga aka ce zumma atimmu siyama kaga aka ce ku cika azumi zuwa al-layl kaga allayil yana nufin dare dare hmm. ko sai gari ya duhu ba faduwar rana ne dare ban je allayil ake nufi to amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassara shi allayil abin abinda ake nufi faduwar rana hmm. ba wai dare ya tsala ba ba wai gari ya duhu ba har taurari su fito irin na waɗannan masu bakakin kaya su ba sa shan ruwa sai in taurari sun fito ko ya ce a cin musu musiyama ilallai eh, to ai layin din ga ma'aikin Allah aikinsa ya nuna faduwar rana ce rana na faduwa shikenan sai a buɗe baki ne ma'anarsa domin Allah ya ce sun ma ati musu yama ilayil kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana al-layl din da cewa faduwar rana yana nufin mubasharatan rana na faduwa kenan sai a a sha ruwa saboda haka wannan hadisi malam ya ka domin ya kara mana haske akan wacce aya da kuma fassararta da ma'anar abin da take nufi da kuma abin nan iyakar da ake cin abinci bayan an sha ruwa kenan bayan faduwar rana har zuwa kuma a fitowar alfijir fitowar alfijir ba kadru kan baina sahuri wa salatul fajr to yanzu akwai as-sahur as-sahur shine abincin da ake ci lokacin as-saharu dab da ma'ana fitowar alfajir sahar wato shine lokacin da yake karshen yanki na dare na karshe ne as-sahar ah, akwai abincin da ake ci a wajen shi yasa a lokacin aka samu as-sahur abincin da ake ci da as-sahar a wannan lokaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana muhimmancin yin wannan as-sahur domin yana da albarka shine malam ya kawo yace kadru kam baina sahur wa salatul fajr to yanzu ai sahur kamar yara ta take daga yin sahur zuwa zuwa sallar asuba yara ta take tazarar lokacin da mutum ya kamata yayi sahur kafin kuma ainihin ya fita sallar asuba shine hadisin da malam ya kawo a ah, ya ka an zai ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu hadisin zai ibn sabit Allah ya kara masa yadda kala yake ta saharna ma annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. mun ci abincin sahur da ma'aikin Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah sannan ya miƙe ya nufi sallah faqila la aka ce da shi shi zai kenan hmm. dan sabit kam kana bainal adhan was sahur da kiran sallah na biyu da sahur din nawa ne zarar lokaci ratar da ke tsakani kala ya ce kadru na aya kamar kwatankwacin a karanta aya hamsin haka yake hamsin aya bai tantance tsayi ko gajarta shi dai hamsin aya yi hamsin aya surar tabara aya nawa ne almulk talatin da a tabara talatin daidai surat almulk tabara to kaga gaba da ita kenan hmm. ko aya zo hamsin aya a mu je gaba wace sura a hujirat aya nawa ce da ita ba za ku hararo ba hujirat? to kaga kenan an ce kazo 50 aya abinda ake kwatantawa adadin ayoyin ba a magana tsayi ko gajarta shi da ya ce kadru 50 kamar ka zauna karanta aya 50 50 a cikin alkur'ani ka karanta aya 50 daga lokacin da aka yi sahur da lokacin da aka kira sallah kaga lokacin bai da ne in ka kwatanta duka duka ya wuce minti 15 bai kai ba aya 50 ka ce ma 15 din amma bai wuce kwatankwacin 15 din kaga wannan shine yace qadru 50 aya kaga wannan hadisi yana bayyana mana na'am kamar wal mursalat jamil jamil to kaga kaga misali kamar shura misali ko kamar mursalat al-muhim abin da bai wuce dai minti goma zuwa 15 biyar ba ake so a yi sahur wannan hadisi yana bayyana falalar sahur don mai gama aikin Allah salatin da ta'abbai sun yi sahur kuma abin da suka aikata abu ne wanda yake yana nuna muhimmancin su haduwar su cewa su zauna su sahur tare ibn al-munzir Allah ya masa rahama yace ajma'u ala anna sahur mandub ilai abin nan malamai sun ijma'i cewa ana so ayi abin nan sahur abu ne wanda yake mustahabbi ayi shi saboda gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahur da sahabbai an gane ko amma ba wajibi bane saboda ai yayi wisal ma ya zarce bai sahur din an gane ko kuma kamar yadda zamu gani albarkar da ke cikin sahur a fasali na gaba ko abin nan babi na gaba shine cewa sahur yana da albarka sahur yana da albarka la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra wa akharu sahur kuma haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi muddin suka gaggauta buɗe baki suka jinkirta da kenan ka ganin ana so a yawwa kar a yi shi da gaggawa saboda haka wanda ya ci abinci wanda ya zo kwanciya a karfe goma zuwa sha biyu zuwa karfe sai biyu bai yi sahur ba ya dai ci abinci sahur shine wannan karshen yanki na dare da daga shi sai kiran sallah kuma kaga wannan hadisin ya nuna ana so ne a yi dab da kiran sallah babu rata mai yawa tsakani in mutum yayi to ya yi wannan sunna din ta sahur wanda manzon Allah sallallahu ya bayyana albarkar da ke cikin sa darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu karanta babin da yake bayanin albarkar da ke cikin sahur cewa yin sahur akwai albarka kuma za mu karanta cewa sahur ɗin ba wai wani sai fahimci an ce a yi sahur a ci abinci a cika ciki ba haka ake nufi a'a sahur ka sa wani abu a bakinka zai nuna mana yadda ma'aiki yake sahur sallallahu alaihi wasallam cewa da ake nufi dai ka sa wani abu a bakinka ko da ruwa ne ya zamo dai ka sa wani abu da niyyar sahu domin ka samu wannan albarka din Allah ta'ala ya ba mu taufiki da dacewa abinda mu karanta ya ba mu ikon aiki da shi ya fi mana kurakuran mu kamar yadda nake tananatawa mu yi addu'a ga kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya dukkan fitintun Allah ya yi mana Allah ya ba mu cewa gabanni na kwarai Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara halayenmu hali na tsoro da ake ciki Allah ya yi mana dukan bukatunmu na alkhairi Allah ya mana dukan wata damuwa Allah ya yi mana Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu a malam makocin masallaci da aka wurin shi Allah ya tsaye wa haji Allah gafarta mata da dukkan waɗanda suka mutu cikin musulmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.